barkatu yau kwanan wata ashirin da ɗaya gota ko ɗaya wata safar biyu ɗaya gotan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas daidai da sha shida ga watan bakwai na dubu biyu da ashirin da shida karatun littafin sahihul bukhari قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل عليه رحمة الله wanda muke a wannan masallaci mai albarka na ashak abubakar gumi da ke mariri titin mai dubuwar road kusa da kasuwar yan goro a nan cikin birnin kano Yana cikin kitab na arba'in da nawa talatin da uku ne go talatin da bakwai na a magana a kan tunikayya musamman kan abin da ya shafi kitabun idara za mu tashi babu man adara nafsahu li yahmila ala zahrihi thumma tasaddaqa bihi wa ujratu al-hammali o da darasi na 348 kenan babu من آجر نفسه babu mutumin da ko babu da zai bayani game da mutumin da ajara nafsahu ya zo ya nema wa kansa aikin ne ko da zo liyahmila ala zahrihi wani zo ya yi ya ɗauko a kan gadon bayansa an mata saddaka bihi sannan ya ya sadaka da kuɗin a ujiratul sumali da kuma ladan da masu dako duk za a tattauna a kan halattun wanda ya zo ya dako a biya shi lada. ma'anar wannan ishara ce zuwa ga wata magana ta anas ibn nadar anas ibn nadar an gane da faɗin Allah ta baraka Wata ta'ala a cikin tauba da yake zargin munafikai su ba su sadaka ba idan mutum ya kawo da yawa suna zaune suna kallon su ya kawo ɗaya kaɗan iya ƙarfinsa su ce min Allah zai yi da kwano ɗaya ko rabin kwano ko kofi ɗaya wani kofi ɗaya zai zo ya juye na shinkafa iya ƙarfin sa kenan wani ya kinkimo buhu buhu muna ta ce wannan dirri yake ba don Allah ya ba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون minhum سخر Allahu minhum Allah yake suna zargin suna sukan masu yin sadaka masu yin taɓani da ma waɗanda Ubangiji ce na la yaziduna illa zuhdahum waɗanda ba sa samun abin da za su sadaka sai zuhdahum aikin wahalar da suka je suka yi wato al'amarin sahabbai ya kai idan ba su da abin da zai yi sadaka ga annabi ya kwadaitar sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yana so ya sadaka da shi da shi sai ya tafi neman aiki ya tafi neman dako wanda zai ɗauka a gadon bayan ya sha wahala ya tara kuɗi a don ya ba. ba dai ya yi tsofani ba sai don ya je ya yi sadaka wannan wata irin himma ce ahaliya wata irin al'umma ce aka yi magabaciya wata irin tarbiyya ce annabi ya

tana da buƙatar canji tana da bukatar a canja maka tunani ba wai mai bara kaɗai a jindin danja mai bara a ƙofar gidanka in ya zo ka ba shi wani abu ba wallahi al'umma ta waye gari A don mabara wato mai bara ce kowa da gargadin irin barinsa sai ka je ka ga gidajen ne ka zo na zo gidan hakimin mari wanda yake zaune a nan gargen albasa wallahi in ka ga al'umma da su, da shekarunsu da motocinsu أمام ولهتك بارتك أنا الأمة هذا ما مبارك يا كبير هو هذا درجة أنت سبرت وانا سعيد الأمة ذاك هكا يتجر أبو جاء أمة ورمين جالب وطأ ولي تشكي سبرت amma ka kalli waɗannan kabilu ma daga sama har ƙasa ba sa ginuwa akan haka akan aiki akan sana'a akan jajircewa akan yadda za su taimaki kansu ba wanda ke zai rayu ya rika tunanin ga wani zai ba saboda iyaye ma za su ma ɗaya da 'ya'yansu akan haka ba iyayen da suka haife shi ma Allah ya yaro akwai shekarun da in ya kai Allah sai dai ka rike kanka ko babar ka sai kake sana'a ko ko sai ko ne sai dai ka zo ka saya ka ce ka nemo ka zo ka sha ma ba ta baka kyauta ba za ta baka ba kuma ko ne ta ce ko kariyar ku za ta je ta yi ta ne ta nemo ta zo ka saya amma ba ta baka kyauta ba kada ka akwai matsalar sosai da sosai in ka kalli irin turbiya da annabi ya wasa shi ne kama da yake kuwa man na nafsa mutumin da ya ba da kansa ko ransa ko gangar jikinsa a matsayin mai aiki da ya hamila ala zaharihi sun mata sadaka da shi don ya zai sadaka da shi da kuma ladan ɗan da idan an ba shi ya yi da ko ko ya yi حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة النبي يا كسم فإن أمرتم بني صدقة متى متأذين إن بلغ أحدنا إلى السوق وقال بتكون تفكر سوا فيخامل بين يديه يدخل ويأتي كايا أبيات فيصيب المدة kuma kai sa wani samu mudu ɗaya wani sama da haka kowa abin da yake so zai samu don ya zai sadaka sun wanda kuma la ya jiru da illa zuwa wa inna li ba'dihi wani daga cikin sahabbai yana da kuɗin da ya kai da mi'ata alfi yana da dubu ɗari ko na dinari ko dirhami amma ba zai tsaya zo ya roƙi wani ba ko ya ke shi ya ce ya yi aiki don ya zo ya yi sadaka kala da ba da labari ya ce ma rahu illa nafsa wato ba wani abu yake nufi da shi abu masa al-ansari da yake maganar kansa yake nufi wato shi da kansa haka yake shi rayuwarsa haka yake kusa a sadaka sai ya tafi nema ya za ka kwatanta da yadda muka ɗauki addinin ma'ani babu ajar samsara babu ina hukuncin ko halattun dillari da yake shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa shine samsara himsar bullali a ba su wani abu a biya su ladar babin ladan bullanci shin bullali ya halatta a biya shi ko bullancin ne ya halatta na'am bullanci ya halatta idan ba da sun kasance mai sayarwa ko mai kaya ya ce biyu ka sayar wannan ba ka kasance ko da ya tafi da shi bisa farashi kaza da abin da ya karu naka ne ko da abin da ya karu a kan kaza ni da maraba ni da kai ta zan shi ne abin da muke ke don nan misali miliyan biyu na saye shi daidai amma ka je ka sai da shi duk abin da ya karu a kan miliyan biyu ne in yi ninkawa ya yi maraba ribar ni da kai kanan ya halatta wadda ya kaka sai da shi miliyan biyu da dubu ɗari biyar ya abin da ya samu a kai naka ne babu laifi sun tara abin da muka karanta a baya a cikin hadisi ibn abbas abin da annabi ya hana shi ne ɗan birni kar ya tare da ɗan ƙauye ta yin suku yace wala ya bi hadirin libadi haka dan ibn abbas ne yake nufi yace ai la yakunu lahu simsaran har ya gane nasa lari ya bar shi zai sai da kayansa da kansa don kada ka haifi tsada amma ba a hannun ka dillanci ba wala yara ibn sirin muhammad ibn sirin wa ata da ata ibn abi rabah wa ibrahim da ibrahim na والحسن ده الحسن البصري ودن من ينسى من يما لم مسلمك باسا جنسين ولم يرى بأجر السمسار بأسا هذا غني أطيلي في بندن جزوان لا جنب الله ما فاتني ذلك وقال ابن عباس ibn abbas yace a sarkaka ko da yake ya kawo nan ba da yake ba a san inda yake hashiya yace amma bin sirin ibrahim wa huwa an-nakhai shi ibrahim an-nakhai da afa فوصله ابن أبي شيبة عنهم أبو بكر ابن أبي mai من المصنف kaga ne ce ai Imam al-Bukhari ya ambata abin ne ta aliki wanda ba wai hadisi ne daga annabi ba ko yayin da malamai amma ba su isnadi to shi kuma ne sai ke ga man kana so ka samu magana ka samu al-musannaf da Ibn Abi Shayba da ka same shi ya rawaito shi da isnadi cikakke mun kulan anhum zuwa ga wayannan manyan malamai na musulunci وأما الحسن صفة الحسن الجسري فلم يسرته الحاكم في الحاكم ابن هجر بيت خريج حديثا حنا دا ما ينا بستغلي التعليق وانا كتب بئر وانا اثري دومي فتر دا ان دا رأسان حديث لون دوره يكون في بطوره وكما المثنف ابن ابي شيبه ba ma ne ko ya tsala ibn abbas kuma ibn abbas ya ce a ganin mata abin ne babu isnadi ita la ba asa an ya kulla ba laifi ne kaya ya ce duk hada sauba wannan kayan zai tafi da shi fama za da alaka ba ya tsada ko huwa laka abin da ya karu a kan kaza da kaza ya zama naka ina fata mun gani shi ma sai yake wasala ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba malamin bukhari ya rawaito shi da isnadi rasuli kuma an ta ibn abi shayba ana nufin al-musannaf abinda ake nufi da al-musannaf kamar da mun taba faɗa duk wani littafi da malami zai tattara masa hadisai da isnadinsa da fatoyin malamai tun daga tabi'ai da waɗanda suka biyo baya da isnadinsa zuwa gare su domin ya bar maka ufda ba lalle ya tantance maka ya kai ya inganta mace a karan kansa ya bar maka nauyi a hannunka ka je ka tantance da iliminka da tsarewarka da sanin isnadi ka ga hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba ka ga kenan ilmin nasu harko dole littafi ya zama mujallada ba mujalladi ne ko biyu ba shi marji'i ne babban littafi ne wanda malamai ke komawa gare shi kuma mutum da zai iya fahimtar wannan littafi ba sai yana da ahaliya sai yana da tantantuwar ilimi ya fahimta ba fata jami'a gani Allah ta'ala ya samu da su ما لم فقال ابن سيرين وقال له ابن سيرين محمد بن سيرين يتلاكم يتلاكم إذا قال جئت بكذا إذا مثل يسير لن جئت سيرد أن الكاية أما كان من ربه فهو لك لك لأسفاني مريضا wa laka na bar maka au ko kuma bai yi wa bai na kamar ba ni da kai ala ba sa biyu wannan babu laifi domin a al'adance mutum wani lokaci da ya fiye sai da kanta da kanta ba da ya sa ko dai bai san masu saya ba ko bai san ya ake nemi masu saya ba ko bai san ina zai sai ya sayar ba dole sai ya nemi ko ko kaji kake da shi kake kiwon kaji kuma sai ka nemo da harkar ta ka sai da kaji ko da Allah ina da kaji a gida za a sayar mu kai ne za ka kwafa kai ka tafi an kaji ko dabbobi haka da zai da ba harkar ka ba ce kai dai ka kiwa ka to sai ka je ka nemo wanda ahalin abu ne kila ma ka tattauna nawa kake ganin wannan kafin za ka yi ka nemi shawararsa saboda shi harkar ka to da haka haka harkar ƙasa take haka harkar rayuwa take haka duk wasu kayan sayarwa yake dole a samu wani kuɗa wani ya shiga tsakani وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي يقول المسلمون عند شروطهم وعلى شروطهم مسلمين sun tabbata a kan sharaɗin ala shurutihim inda shurutihim ma'ana duk sharaɗin da ba wani haramci ciki bai taɓa wani asali daga asalin addini ba ko ya haramta wani abu na haramun ba ya sabar mutane bisa shari'a misali a zo ne ke min tambaya yake cewa maganar irin gini dubu goma in ba ki zan ba ka sai ta sami ko za ka biya a hankali dubu sha uku ko dubu sha biyu shi wannan ya halatta ko bai halatta ba wani ce na farko ka sani al-musulmi na ala shuruɗi musulmi suna kan yadda suka sharaɗi wannan ba shi ne bai a kai tsere tilbai'a ba ba na biya hana bai a kai tsere tilbai'a ba haka ake miji ba na farko kai ne hankalin ne da za a tsinda ciniki da kai na biyu don mutumin da zai zo ya sayar masa abin da jarinka ne ka riƙe masa kuɗi da sauran da za ka kawo ba ka ɗauki wata biyu ko wata ɗaya ko wata uku ta za ka biya a hankali kuma ka ce lallai sai ya sayar ma a farashin da yake sayar ya yi kuma abin ne a wani abu ne na dole ba ba abinci ba ne ba komai ba kila mota ce za ka saya ko masu ne za ka saya ko firgi za ka saya ko yaya ce za ka saya kuma ce gaskiya ka ga abin da muke so da ita yau mun da gida ne amma in kace a hankali ba ka rika biya ka rike min kuɗi ko ya kai wata biyu wata uku sai dai ka saya ɗari da goma an ba sai da sabar bar min kaya ta in samu wanda zai zai saya kudi hannun su gaba da jari na babu wani laifi a kan na farko bai mata ma dole ba sai in kai fagaran ba magana dole a cikin kirki na fatan an gani amma in kana da kudi yanzu zai ka fiya dubu da ya ke fiye da ita amma da dole ba ne ko ya dan ka zance nan da wata uku za ka biya shi na fatan an gani amma inda abinci kwano nan da ake fiye da shinkafa nan dubu uku zai ta dan Allah ka ce mu ka mu sayar mu amma ni da ni zan ba ku kudin ba sai karshen mata bai kamata ka kara masa tunda abinci ne kuma ke taimako za ka yi الله أعلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواجد قال حدثنا مأمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي أن يتلقى الركبان masu kawo kaya a tare su a hanya a sai arrasban wala ya biyu a hadirin ribadi kada ɗan birni ya ce shi zai da mutumin kawai kayansa idan ya kawo ilku yabna abbas a ƙawo su ne kaisan ya ce sai nake da malamin ibn abbas ma kawo da su ne annabi yake ce mafi لا يجيب حاضر الله قال لا يكون له كمسارا أي بني مسجد الله يبالج يقول سيدة كاينتا دا أبن دير وينك بعد هل يؤادر الرجل نفسه من شريك في أرض الحرب بعد شنو تنجى إيا بادع وتجى إيا يوم أيتي و بني أمسانيكا فبني سامون أبوه أما من شريك kafiri ko mushriki zai yi aiki kuma sai arzul harbi kuma a garin da yake ba na musulmi ba a gari ne arzul harbi garin da ake yaƙi da su na musulunci abokan gada ne na musulunci ma'ana arzul harbi garin da kamar ka ce a kudu yake ba garin musulmi ba ne garin da waɗanda ba musulmi ba su suka yi rinjaye su suke jure ƙasar tun daga kan gwamna zuwa ‘yan majalisunsa zuwa ciyamomi zuwa kowa duk ba musulmi ba ne garin bai kawai na kafirai ne abu ba su da wata tattowa zai iya yi wani kafiri aiki ko ya bayar da kansa ko ya masa wata sana'a don ya biya shi ko ya masa wani aiki ya biya shi shine azara الرجل يمسح من شريك في أرض الحرب من تنبيه ومن أنفر ذاك فتأتي مبيتا إن هلك فذاك فتأتي أمسك إن هلك فذاك فتأتي أمسك حدثنا عمر بن الخطب إمام البخاري ينادى دا بن عمر ينادى عمر بن الخطب في كم على منطق أقول عمر بن الخطب الأشكر فيما أبيتم ثلاثين سنة قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش أم مسلم أم مسروق قال حدثنا خباب خباب بن الأرس شو يعني خباب بن الأرس أنا بقتل بسكة شاوة هلا فمكة ودى إلى جد يسأل أم أنمار أتيتي متى بل متى تكون أنش يبدأ تسمى لنبس in ta hura wuta yana ci za ta ajiye ƙasarsa daidai finyarsa wallahi kitsan jikinsa shi ta kashe wuta ko ta dangano ƙarfe ya yi za ta rika dangana masa a baya ana bawa ka ce ba ta musulunta uwar gujiyarka ba ta musulunta ba ba ta shiga wannan sabon addinin ba amma duk bai bar addinin ta ba khabbab bin arad wannan a maka kenan saboda haka shi haddado ne ƙaunin ne yana yin ya ke cewa tsira matsori ne ana ta tsira yake cewa kun tura bulan ƙaunin ne mutum ne matsori shi ne ƙaunin ai haddadan fa'alin ku lil'as ibn wa'il wani wa kafirin nan mahaifin amru bin al'as amru bin al'as bin wa'il da shi amru bin al'as ya musulunta a shi da khalid bin walid a shekara ta bakwai to mahaifin al'as bin wa'il na yi masa aiki don ya biya ne. Fazita ma'ali inda su sai kuɗi na ya taru a kansa na biyo shi ba shi ta zuwa bibiya ne ba wanda kuma amrul al'asu bin wa'il yana daga cikin manya-manyan kafaran maka waɗanda suke wahalar da musulmi kafin su ho sai na gagare shi aka ƙabahu ina neman ya biya ni bashi na wanda ne masa aikace-aikace to kaga anan imam al-bukhari kamar ya fito da hujjar shi ko kuma ya ba da amsa har ko mata lokacin arzu harbin ce ba garin musulmi ba ce ƙasar kafirci ce a lokacin ba a hijira ba ba ta zama an yi fatahu maka ba a sai wannan kafin ya ce la wallahi la ya ce ba zai yi ba wallahi ba zan biya ba ba zan biya ka ba hatta takfura bi Muhammad sharadi sai ka kafirta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qultu ama wallahi hatta tamuta thumma tuba asfala yace amma na rantsa da Allah in haka kake jira har sai ka mutu ka bar wannan duniya kuma sannan ma a tashe ka bayan ka mutu abin da bai kada yiwa da kenan hana sai dai ɗinka musu a sake ta da kai abin da zai ba a cikin kafin kai mun ga Allah saboda dakhalal imanu fasasatal qalbi imani ya riga ya ratsa zuciya duk wanda ka ga ya rutsa to da mun san bai fahimci addini ba bai san musulunci ba wallahi amma wanda ya san musulunci ya fahimci ya zaqa ta'amal iman ya ɗanɗana imani da bai taɓa yin da ba. Kala da ya gani magana ce ce wa inni da mai yitin sun ma maba'us a wai ne ɗin da kake gani zan mutu kuma wai a tashe ni kamar yadda addini ta yake faɗa. Wai kana ganin har zan mutu har a tashe ni? Kalfi na'am. Abba ya ce tsarai ba ka mutu kuma za a tashe ka ranar alƙiyama. قال فيك فإنه توفير لي ثم مال فهي أسل جمع ثم أسل جمع بصم بصم أسل جمع وأنجي كم جمع لا متعمدين كيا يبدأ متعلم ما تفضل عن إنسان ثم كمثال الدنيا كمثال الآخرة حتى دي حتى الآخرة ما ذاته أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن أهدا الله يتكلم فنكتب ما يقول ويأتينا فردا ويوتين من جيتن ما رأى دام بيك يا رام صالح آية كبيرة متسامو عليه ويوتين من جيتن ما سيكون لي ثم مال وولد a can ɗin ma za mu samu ko a kabi kan muka je san sai mu biya ka Allah kai mu sanin mu biya ka a can fa anzala Allah ta'ala fi Allah ya saukar da afara aita allazi kafara bi ayatina yanzu kana ganin wannan da ya kafirce wa ayoyin mu wa qala la utayanna malan wa walada har yake cewa a kan ma sai an ba mu dukiya da ƴaƴa ubangiji yake حتى لا الغيبة لكن كاي غيبي ne ya hango haka za ta faru ne ko ya riki wani alƙawari mai ƙarfi tare da Allah ne a mita kada inda Rahmani ahda Allah yake sallah salastu bima yaqulu ayatina farda abin da duk ya faɗa za mu rubuta kuma zai zo mana shi kada ba a nuna masa abin da ya faɗa ko da aka amsa a nan shi ne ya halatta wanda ba musulmi ba Yayi yi wa wanda yake wato wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba aiki ya biya shi ko sana'ar hannu ko wani abu babu dai babu ma yu'ta fil ruqya ala ahya'il arab bi fatihatil kitab Babu irin ladan da za a bayar ma yu'ta abinda za a dauka a bayar ala ruqya akan tawaida akan rukiya da ake faɗa da hausa me rukiya? Rukiya ha kalma sai ta hausa amma da larifi ar rukiya ne muke cewa rukiya a je a yi mishi ruqiyya ko amma ar rukiya, ar-ruqa inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tilata shirkun haka annabi ya ce asalin ar rukiya at-taflu at-taflu shine tofi akwai na jahiliya wanda ba da sunan Allah za a yi ba ba da ƙur'ani ba ba da addu'o'in annabi ba za a kirawo sunayen aljanu ko wasu kalmomin da ba a san kansu ba irin wannan na farko annabi ya ce shirka ne saɓan Allah ne amma duk rukiya da za a yi da littafin Allah fatiha za a karanta falaki da nasi ne ayatul kursi ne in dai za a tofa ko a gurin ciwon ne ko a ruwa ne a sha wannan shine arruqiya in ma karanta wa mutum za a wanda ake zargin yana da aljani a jikin shi dan qur'ani ne tasiri a karanta a kunnensa aljanin yakan tsorata yakan ji ba daɗi ya fita ko ya takura jikin marar lafiyan ya danne numfasinsa sai ya zo yi magana ta marar lafiyan wannan ji ya tabbata an tabbatar yana yiwa ba ba bane wannan da ana ce mishi rukiya amfani da littafin Allah wannan ya halatta annabi ya ce la ba ta bir ruqiya ma lam takun shirka babu laifi a ruqiya dan shirka a cikin ta wani guri yace la rukiyata illa fi huma aw aynin ba rukiya sai abin da ya shafi huma shine harbi na kai karin kunama karin maciji karin ne ya harbe ka a je a yi rukiya a tofa don wannan ciwo ya tafi da ana yi au ainihin ko kuma kambin ido wanda ba haushe biyu shi ke ce mata ta, duk wannan ana yin rukiya to abin da ake magana a kai shi ne idan wani ya yi tofi aka sami sauki ko ya yi rukiya ko aka zo da shi aka ce da Allah malam karanta masa ayin Qur'ani kai masa addu'a a ruwa ya sha ko kaza kirjinsa ne yake ciwo ko kama masa kansa yadda muke faɗa da Hausa sai ce babu laifi idan ya kama din ko yayi yi aka ce malam ga ɗan wannan da Allah kaga kenan ma yi uta alar rukiya abinda ake bayarwa na lada idan an yi rukiya mai hukunci shi to duka malamai sun yadda babu laifi idan an baiwa mutum wani abu bayan ya yi rakiya ba laifi ba ne ita rukuwa addu'a ce kuma kai ne ga gada ma kai wa mutum ihsani abin da aka karhanta ko aka hana shine idan ɗan uwanka ne musulmi kamar da wahid abdulsalam bali yake faɗa a littattafansa shine ka taimake shi kai masa abu kar ka sa shari'i ba sharaɗi sa ba dan ma rukiya ba ba dan ma addu'a ba ba dan ma tofin nan ba sai ka biya ni kaza wannan bai kamata ba amma inda wannan mutumin ba musulmi ba ne kuma kaga za ka yi amfani da wannan rukiya kila ke masa tasiri sai ka sa sharaɗi suka ce wannan babu laifi saboda hadisin babu da za mu amma musulmi bai kamata ka sa masa sharaɗi ba Ina fata mun gane sannan a ma'ana ta biyu zai zo yi magana a kan ina hukuncin karantar da alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko ilimi na musulunci a biya ka lada ko ka sa sharaɗin a biya ka shi ma wannan mun sha bayani abinda malamai suke cewa shi ne karantarwa ko ilmantarwa ta fi gida biyu akwai inda take zama fardu ayi dole ka karantar ba nan da ya halatta ka sa lada dole sai an biya ka ba akwai inda take zama ke kifaya ba dole ba ke kai ka zaɓi wannan aikin za ka yi ko za ka karantar da manya ne ko ‘ya'yan musulmi ne ba dole ba ne a kanka mutane za su tara maka ‘ya'yansu ka karantar sai ka saka shari'a kila a zamanance da kom da komai da kaza da kuɗin makaranta ko fatan ne ko duk wata ne ko duk sati ne a gwargwadon abin da ka shirya babu laifi ko kuma zan karantar da ɗanka ko ‘ya'yanka ibu kaza ga abin da za ka biya ni zan saukar da shi ya sauke ko zan karantar da shi ibu goma ya iya ko ya haddace amma ga abin da za ka biya wannan babu laifi don ne ba dolansa ba ne ba wajibinsa ba ne kai ne kake so ya ɓata lokacinsa ya zauna ya karantar da 'ya'yanka kuma kai ka san wa maji alimahun jasada ba ya fi nuna tsa'ama wa ma kano kalibin shi ma zai ci abinci zai yi kaza zai yi kaza to dan ya saka maka wannan sharaɗi ya kamata ka ga laifin shi kuma idan ma ka kwatanta a zamanance da abin da yake bayarwa bangaren boko dan Allah ya kamata ma a ci mutuncin ko a zaje shi ko a ce ma ya ma yi laifi sai ya saka dubu ɗaya a wata ko dubu biyu ko dubu uku akan yadda wata Angelina ko Emeka za ta zo unguwarku ko anti titi a zo ta kama gidajen ku kuma ku kai mata 'ya'yan kuma ta ce a wata dubu ashirin ko a can dubu ashirin kuma ku kai kuma kuna jin daɗi kamata ba za ta karba ba ka je banki ka biya ka turo tilas Allahu akbar haka suke yi kuma me za ta koyar za fa qala Allahu qala rasuluhu ita ita ne wa ma kana salatuhum ne an zalbe su illa bukan wa tasbiya duk inda kauta za ka zo waƙe waƙe ne wallahi da sati da sauran shi za ta koyar ko a doyar kwanciya ba ce ba za su yi koya miki ba amma kuma za a biya ta malamin islamiyya ko malamin makaranta Allah ya ce kaza shi kuma a shi a banza wani labari da na ji kwanan nan wato yan boka na Allah ya mana maganin wani dan boko ne a Abuja yana da yaransa ya kira malam wani ustadi ya karanta da wani qur'ani ya ce ba su yi ko dubu ashirin ne amma ga wani yana koya musu lissafi ita kwata bai wuce zai awa a ba dubu ɗari da ishirin nake ba shi lissafi da turanci shi kuma ustadi ne ta karkare ta da qur'ani a kawo dubu ashirin a bashi me koyar da bokan nan sai ya yi tafiya bai nan kuma ga yara suna buƙatar an ba ta assignment an yi kaza ga jaraba ta matso a taimaka musu asabi yake su zo musu ya warware musu komai ya rika koya musu wa ya koya musu wannan suka ce malam ne yace ashe malam ya yi karatu wai wallahi ne ne su mana dama an yi karatu duk ƙur'ani na ba karatu wai dama an yi karatu chas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh? shi ne karatu a gurin su wancan ƙwararra duk ba karatu ba zai ce ustazin da yake layi sun tsaye yana tunani wato da duk ba karatu ne ba sai ce daga yau na rinsu da Allah na fi na karanta da wannan ƙwararra ga yayansu bokan gani ma sai an biya ni ɗari da kaza to shi ne bai ma yi magana ba ya ce to bari ya gani ya ci gaba da mutu masanin sai karshen wata yi wallahi sai aka ba su dubu ɗari da arba'in wannan kuɗin ƙur'ani ne wannan kuɗin boko ne wai ya kwabar ɗin wannan wurin ya ce ya daina koyo ƙur'ani bokan kai ba in ya so a ci gaba da ba su ɗari da ishirin. Hadiza wannan rayuwa mana. wallahi da bakin sai yake faɗin wani da haka sun raina mutane sun raina qur'ani kai duk ka ba kai karatu wani ba zo ku kai ba da haka irin wa'annan bai kamata a rika daga musu kafa ba za ka koyi da qur'ani ko ka ce wancan dan bokan nawa ake biya shi yana ba shi ɗari da ishirin ka ce to tunda wannan littafin Allah ne ɗari da hamsin za ka bani kamin ka wallahi ka ƙara a kan nasa in ya ce ƙwar'ani ka ce kai littafin Allah ne fa ka nuna masa yana da muhimmanci to amma inda matsala take in wai bai ba sai wani ya zai tashi ma a dubu goma sai ga Allah an lalata abu to shi yasa suka rena abubuwa din wal iyadu na. to malam yace babu irin abin da za a bayar in ruqiya idan an yi tofi an yi da an yi taimako ala haya'il arab anan ya ce haya'il arab ne asalin hayyu ana nufin wata kabila ko wata jama'a daga cikin haya'il arab kabilun larabawa dan abin ya faru ne akan wata kabila ta larabawa wata jama'a ta larabawa amma wannan kowane irin mutane ya shafi. su to abin da za a bayar bi an yi rukiya bi fatihatul kitabi da fatiha ya so da fatiha ne min babu misali saboda hadisin ya so da shi amma qur'ani ga baki ɗayan ta ne kuma duk za a iya yin da shi sai dai wasu ayoyi ne da suke da tasiri wajen yin rukiya aka yi a zamanin annabi sallama da magabata aka ga sun yi tasiri sai ake warewa kamar ayoyin sihiri kamar wasu ayatul shifa da magabata suka yi amfani da shi ko ayatul hijr duk wannan tafa'uli ne don an fahimci akwai wani guri kamar falaki da nasi ayatul kursiyi yana da tasiri ga aljanu da sauransu to ne sai a ware su da ambato قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا ترى يا ترى حديثي daga النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي احق ما اخذتم عليه اجره mafi cancantar abin da kuka karɓi lada a kansa kitabullah ne littafin Allah ko dai wajen rikiya da kuka yi ko wajen karantar da shi mafi cancantar abin da kuka karɓi lada a kai shine littafin Allah Ta ga ishara da ke nuna ba laifi ba ne haka ɗaya daga cikin malamai magabata abu hasim arrazi inda manta ba shi ma baya ya wayi gari cikin matsi da takura a wata shekara ko a wani gari yace duk wanda zai karantar da shi hadisi eh sai ya biya shi kaza aka ce za ka karantar da hadisin annabi sai an biya ka yace eh yace na wayi gari da yara da mata na a gida babu abin da za su ci duk wanda zai zan karanta masa hadisi kaza wallahi sai ya biya ko na hadisi da kuɗin shi sai da haka kuma malamai suka kyale shi ba su ga laifinsa ba sai da haka babu wani laifi idan abu bai zama man fardu ainihin ba fardu ainihin shi ne a waye gari duk unguwan nan ko duk garin nan ba wanda iya ƙura'anin sai kai kuma lalle ana da buƙatar ka isar da saƙon Allah to bai halatta tun da ba wanda iya sai kai baka sa wannan sharadi din ba wa qala sha'adi al-imam sa'ad amir ibn shurahabil yace la yastariqu al-mu'allim kada malami ya saka shar'i dole illa an yu'ta shay'an sai dai in an kawo an ba shi wani abu fal ya kabalhu ya karba bi ilayhi ba wa qala al-hakim lam asma ahada al-hakim yace ni ban taba jin wani mutum cikin malamai kariha ajral muallim da ya karahanta ko ya kyamaci ko ya haramta ladan malami idan an biya shi ba wa aqal hasan darahima asara ay asarata darahima al hasan al basri ya ba da dirhami goma ya ba da dirhami goma me yasa akan karantarwa ma'ana an karantar da shi ko an karantar da ya'yansa ya biya walam yara bin sirina muhammad bin sirina shi ma baya ganin laifi da azar qassan ba'atan da mutumin da aka ɗora masa aikin rabawa ko kasawa bai ga laifi ba me yake nufi da alqassam shine wanda ake cewa ko zo ka raba mana gado zo ka raba mana gado gado ne tsakanina da ƴan uwana ga kuɗi don Allah raba mana mai kowa zai samu sai aka kawo na ba aka biya ka lada ce babu laifi don mutum ya karɓa ko kuma alƙali ne ya sa shi ga ka je ga waɗannan za ka raba musu gado ko za ka raba musu filayensu kaza kaza sai aka kawo wani da aka bashi wannan duk babu laifi wa ƙala sun yace kana Ya ce ana faɗa malami suna cewa a suhtu ma'ana a suhtu a rishwa sun hukm Karɓar rasawa a wajen hukunci haramun ne wa kanu yuqawna na alal harfi amma idan suka zo gonarsu za a yi taharisi za a yi kintace a ce to waye zai iya kintatawa ya kalli gonar dibinan nan ya mata taharisi ba tare da mun cire dibinan mu ce zakar mu kaza shi ne taharisi a zo ka kalli dibinan yana sama ni da niyyar kadewa zai yanzu amma ina da wani a ƙasa wanda zan ba da zakarsa ko ka zo ka sallata ai wannan gonar da nan ta ka za ta kai buhu kaza za ka zakar ka kaza ne wannan wanda zai ta sama ma babu laifi tana ba shi wani abu ana biyan salada duk wannan ba laifi ba ne duk da aiki ne na addini abin da yake ishara da shi kenan to da haka dan mutum ya karantar ko ya koyar da abin da yake ilimi na addini an biya shi wannan ba laifi ba ne قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد يسير انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسجن جروب da ba su kai goma النبي سكي sahabban في سفرة سافروها tafiya. Fi safaratin safaruha أتانا نزلوا على حي لسك السوكاء على حي من أحياء الأرض حتى هي أنبسوة المغنى حديثة وتقبيلة دكتين كبير الله رفاوة حتى حديثة من يكتب النبي آي بونا فونا وتوفجا يدعو على أحياء من الأرض لنا أدعو زوات كبير الله رفاوة من حي مع نفس أنا فاستباكوهم ko waɗannan sahabbai suka nemi a ɗauke su bakunta a ba su gurin zama a ba su abinci zuwa kwana biyu su wuce ba a bai an yi zayyi fuhun sai suka ƙi su bakunta su suka ce ba ruwanmu da ku ba za mu ba ba ku gurin kwana ba ba mu ba ku ko ruwan aka ce sai suka samu za su gindin wata bishiya suka kwanta a gurin ga sanyi ko ga ruwa ko ga kaza ba wanda ya kula alibga da zalika alhayy cikin ikon Allah sai shugaban wannan kabila dagasin wannan kabila ko sarkin wannan kabila ai sai aka harbe shi wato kunama ta harbe shi ko biyu ya harbe shi shine ma'ana daga Allah ya kaddara sai ya haɗu da matsala harbi fasa aula hudu kulle shauƙin masu magani na gari da masu ƙoƙari suka yi duk wani sa'ayi da duk wani kai kawo don kai ya fada a samu sauƙi layan fa'uhu shi'un ba abin da ya amfana masa sarki ya kasa bacci sarki yana ta ihu ya rasa yadda zai faƙala ba a duhu sai suka ba da shawara suka ce lau a taitum ha'ula'in rahaba can gungun baƙin ko a je gurin su ne na nazalu wanda suka sauka a cikin bishiyar can la'allahu an kuna inda babu shay ko la Allah a samu wani abu a tare da su tun da zaƙi ne ba a san me ke tafa da su ba fa atawhum ya ka zo musu qalu suka ce ya har rahatu ya fi wannan yar jama'a inna na mai gidanmu da gasinmu ƙarfinmu lobeja an harbe shi wa sa'aina lahu bi kulli shai? mun yi duk kai ka wanda za mu masa la yanfa'uhu abin da ya amfani ba A halin da ahadin minkum min shay'in ko akwai wani abu a gurin wani daga cikin ku da zai amfanar da shi fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin sahabban nan suka ce na'am are kuwa wallahi inni la arqi sai ce kwarar wallahi ni ina yin rukiya ni ina yin tofi ni zan yi tofi walakin sai dai ku sani wallahi qadis qadfaina qadis qadis qadis mun ne mu ku ba mu falam tu bayyana suna ba ku ba mu ba amma ana jira kin da ni ma ba zan yi wannan rukiyar ba kama ana birakin lakum ba zan muku wannan tawaidar ba hatta ta ji alula na zuɓula da kun sa mana wani lada da za ku biya mu shine zuɓli fasala hohu karshe dai aka yi sulhu alaka in min alghanam za a ba da wani yanki na dabbobi ta sai kun ba mu awaki kaza kaga ba maganan ma da kuɗi da kaza ba awaki kai guda kaza tunda gidan sarki ne an tsalaka mutumin ya tafi ya filo ya je yana tofi shi ne a tsafil ya filo alaihi yana yi wa sarki tofi bai ya yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin yana karanta fatiha yana tofawa wa ka'annana nushita min iqab wa ce kamar an cire kaya كأنه نشط من إكال كمر يا سامو أن ترى دبيبي يا سامو نشاط يا كمر أن تفيد سيرة كركوك ma'ana mutum ne yanzu ya shekara goma a kurkuku a ce yau an sake ka sai ka ka annana nufiƙa min iqam ya samu inci in wannan raɗaɗi da yake biyu duka ma'an zara ƙaya a dalilin karanta wannan fatiha wannan ya nuna halaccin yin rukiya kenan da alkur'ani da ayoyin an Allah madaukakin sarki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin addu'o'i. ban talaka yin shi sarki ya tafi yana tafiya lafiya lau wa ma bihi ba ay illa ba wata illa tare da shi kamar ba abin da aka harbe shi qala fa awfawhum ju'lahum sai suka suka musu ladan su abin da suka nema suka ba su allazi salahuhum alai wanda suka yi ya a kawai suka yi sulhu a kai qala ba'dhum sai wasu suka ce daga cikin sahabban suka ce ba mu zo a raba fa qala allazi raqa shi wanda ya tsaye sai ce la tafa'alu kar mu saurin raba tukunna a kana asiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai mun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhkuru lahu alladhi kana mu ba labarin da abin da ya faru anan zura ma ya amurna mu jira me umarnin da wani umarni zai ba ya ce mu ci ko ya ce mu mayar ko bai halatta ba ko abin da muka yi da mu kyauta ba dole mu jira mu da hukuncin annabi a kai وقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في suka gabato har gurin annabi tun daga tafiyar suka dawo gida ba su ci komai a ciki ba a zakarin فقال النبي وما يدرك أنها رقية يا أكي تجاني سوى رقية أنا توفي بإذا أصاب فوقي واتو كمرين أمين أن نبنى جدا أبنك إيسا ابن كثير وتفسير من سورة الفاتحة بإيسا ومن حديثه ce malamai suna cewa fatiha ar-ruqya daga cikin sunayen ta sunan ta ma ar-ruqya wato sura da ake tofi da ita a samu sauki a samu waraka ma قال في النبي ce أصبتم أي كل جاتي kun yi daidai abin da kuka yi da kone shi ba. Ita ce ne ku raba wajen daidai ma a kuma kamar nema a kasa da ni. A buga min wani sahan wani kaso a ciki a dafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dariya wato ya nuna cewa ya yi sanna ta ɗareriya kenan ya tabbatar abin da suka yi da laifi ba قال أبو عبد الله إمام البخاري وقال شعبة شعبة أناس حديث موسى حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا wannan shi ne magana da imam al-bukhari ya kulla babi kai Allah ta'ala ya samu dace Allahu ta'ala ala